yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bid'aha wallafan shehun malami abu abdurrahman muhammad nasiruddin Ibnu nur wanda aka ci sani da alalbani allah madaukakin sarki ya ji shi da rahma a yanzu da muke magana muna daren litinin ne daren hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan tara shekaran bature 2020 wannan kuma shine darasi na goma sha shida a cikin jeren giyar darussan insha Allah a yanzu da muke gabatar da wannan darasi muna gabatarwa ne daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira wanda yake a wannan yankin anguwa da aka fi sani da ko ake kira da anguwan madaci a nan cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya dafar da mu kafin mu shiga cikin darasin namu kai tsaye muna son mu yi amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon ta'aziyya ga al'umman ƙasar zazzau musamman da kuma al'umman najeriya baki ɗaya na rasuwan sarkin zazzau alhaji shehu idris cfr ne ko wanda allah ya wa rasuwa a yau ɗin nan an yi mishi jana'iza ɗazu kamar misalin karfe biyar karfe biyar da rai ana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ubangiji ya ji kansa da rahma kuma wannan shine hakikanin rayuwa babu shakka kowa ya zo rayuwar nan ne kuma in har zuwa kai to ko ba jima ko ba dade zaka tafi wannan na daga cikin sirrin da yasa muke karatu wannan littafi ma na samun jana'i wani ikon Allah ga waɗanda ah, ba su saurari Kutubobi da muka gabatar na waɗannan makonni na juma'a guda biyu da suke bin juna da suka gabata ba to ina an yi wato a ba mu shawara mu yi ƙoƙari mu je mu saurara kusan akan maudu'in da aka rinka yin wato tattaunawa kenan ma'ana kiyaman mutum yana farawa ne daga sadda ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan duk wani jin daɗi abin da yake ruguza shi shine mutuwa saboda haka daga sadda mutum ya mutu to shi kenan shi kam ya tafi kiyama kenan an yi tashin kiyaman shi shi kuma sai je ya tarar da ainihin wato abubuwan da ya aikata wanda su ne za su zama abokan zaman shi a cikin kabari Allah sun sarki ya sa mu cika da kyau da imani da haka wannan ya zama izina gare ni da kai da duniyar nan tana dawwama ga wani to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai dawwama a duniyar nan sai sa annabi sallallahu alaihi yake cewa idan wani musiba ya samu ɗaya daga cikin ku ya tuna musibar rasuwana sai ya ji wannan musibar da ta same shi mai sauki ne ba ba a taba ganin musiba a duniyar nan kamar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ma ya mutu mun karanta anan ko tunda ko manzon Allah ya mutu babu wanda zai wanzu haka in mitta fahumul khalidu idan kai ka rasu ka mutu su sai su aini wato dawama ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi addu'a da zamu rinka yi shine Allah madaukakin sarki ya kaddara mana wanda zai rike wannan karaga na mulkin zazzau ya zama wanda zai zama mana alkhairi ga addinin mu da al'ummar musulunci baki daya wannan shine addu'a da ya rage da ya kamata mu ci gaba da yi Allah madaukakin sarki ya sa mu zama da duniya lafiya za mu tashi yau fasli na biyar insha Allah haka ne ko? salisu kuma? to muna dab da shiga fasli na biyar ma'ana hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin ƙarshen gaban fasli na hudu wanda yake ƙara tabbatar da wato haɗarin da yake cikin wato abubuwan da suka halatta ga 'yan uwan mamaci da suke kusa ba laifi za su iya yin shi ga mamaci bayan rasuwan shi to mun zo kan gaban da malam yake cewa ana iya sumbantan mamaci ko a nan ne har inda ya kawo mana bayani game da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu as-sayyid Abubakar Allah ya kara mishi yadda ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan shi ya yaye zanin da aka lullube shi da shi ya ainihin sumbance shi ya ainihin eh, sa shi a jikin shi ya faɗi magana cewa manzo Allah baka gushe ba kana kanshi a sadda kake da rai da sanda baka da rai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ya tabbatar da lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika to shine malam zai kawo mana hadisi na uku a yau yace as salitu an Aisha ta aiza wannan hadisi shi ma zo daga na Aisha har ila yau أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على عثمان بن مزعون ماذا الله تعالى أمين الله ثبتها قريشي ya shiga wajen Usman dan Maz'un wa huwa mayyitun a lokacin da ya rasu Usman ɗan Maz'un wani sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah bayan da aka yi hijira daga makka aka dawo madina to shine mutumin farko da ya fara rasuwa aka rufe shi a makabartar tabbakiya ina fata fahimta usman dan mas'ud kenan yana da alaka na jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine har lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama a kan kabarin shi annabi ya nemo wani hoge dutse kenan ya sa a daidai kan kabarin annabi yace yi alama da wannan domin duk sanda wani wato makusanci da yake da dangantaka da shi ya rasu in gane inda kabarin shi yake sai in kawo kabarin shi kusa da nashi ina fatan fahimta za mu zo mu karanta a can gaba insha Allah wato dan mu san wane ne Usman dan Maz'un ne shi yasa a ranar da ya rasu sai annabi ya shigo inda gawan shi yake faka shafa an wajihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi wato a zanin da yake da aka rufe shi shi ma da shi ko Sun summa akabba alaihi yanzu Allah sai ainihin wato dora bakin shi akan fuskan shi shine ma'anar akabba faqabbalahu annabi ya sumbance shi kaga wannan inda hadisin nan ya inganta kamar yadda mu zo mu tattauna yanzu shi ma hujja ne ƙarara, akan babu laifi mutum ya yaye ainihin wato zani da aka lullube mamaci kuma ya sumbance shi an fahimta wa baka annabi ya zubda hawaye kuka hatta ra'aitu dumu'a tasila ala wajnatayhi Aisha tace har sai da naga hawaye yana ainihin gangara yana gangarawa akan kuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bangaren dama da na bangaren hagu dukan su guda biyu wannan hadisi malam yace akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahu al-Baihaqi wa ghayrihima malam Imam tirmidhi ya rawaita hadisin Imam al-Baihaqi ya inganta shi da shi da wasu malaman walahu shahidun bi isnadin Hassan, malam yake kuma hadisin yana da wani shahidi da isnadi wanda yake kyakkyawa yuraji fi majma'i zawaid in kana son ka ga wannan shahidin ka duba shi a cikin littafin majma'u zawaidi wa mamba'ul fawaid na malam abdurrazzaq Alhaisani. Summa. Ta bayyana fihi za'fain to kun ji magana malam Nasiruddin Albani ce ikon Allah daga baya sai kuma na gano cewa akwai rauni guda biyu tattare da wannan hadisi unzur kashful ashtar hala yace al ashtar ko in kana son ka ga bayanin waɗannan raunin ka duba littafin kashful astar wa qad kharrajtuhu fi dha'ifa mala yace kuma na fitar da hadisin a cikin silsilatul ahadith daifa akan lamba hadisi na dubu shida da goma daidai mujallad na goma sha uku kenan ina fata an gane da haka malam ya tattauna waɗannan rauni guda biyu wanda babu shakka idan ka koma ka duba zaka ga bayanin da yake tabbata cewa lallai wannan hadisi da aka ba da labari cewa annabi ya je ya sambance shi kuma har yi kuka hawaye gangaro a kan kuncin shi guda biyu hadisin yana da rauni guda biyu Allah maɗaukacin sai ke sa guda ce da haka wannan ba zai zama hujja ba domin a ka'ida ba a yin hujja da dalili mai rauni ana yin hujja ne da dalili mai ƙarfi an fahimta ko Rabi'u hadisi na hudu wanda malam yake son ya mana hujja da shi yace an anasin radiyallahu anhu qal hadisin ya zo daga sahabi Anas Allah ya kara mishi yadda Anas yace دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام النبي يتي أنا تيتي من شق وجن ونسهادي نسونا أبو سيف هم فهمت أقول wannan abu saif ɗin ya kasance sun sha nono guda da ainihin wato ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim Ibrahim al'azam kenan ko wanda wannan sadakan manzon Allah ne suna Mariya ta haifa ko mun fahimta to wanda ta shayar da Ibrahim din nan ta shayar da wannan Abu Saifin din to idan aka samu waɗanda suka sha nonon mace guda an fahimta to shine sai a kira shi da zikir a larabci ko mun gane yawwa saboda a ah, tarayyar da suka yi wajen shan nonon ba wai mahaifiyarsu ne ɗaya ba wata ce kawai irin masu shayar wannan ta shayar da wannan kuma ta shayar da wannan da haka suna da alaƙa na shan nono guda to shine sai balarabe ce wane zikir ɗan wane ne ko mun gane yanzu na'am ne mijin wanda ta shayar eh afwan ma'ana mijin wacce ta shayar da Ibrahim din an fahimta to shine zai rin ga yana a kasa ma yake ai zauja murdi'at ibrahim alaihi salam mijin wacce ta shayar da ibrahim dan gidan manzon Allah ibrahim al-a'zam alaihi salam ina fata an fahimta فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه to a lokacin da annabi ah, ya je gidan wannan mutumin ko kaga ya je gidan da ake shayar da ɗanshi kenan sai annabi ya ɗauki wannan ɗan nan nashi Ibrahim dan yaron ya su ne bayan ɗan watanni kaman sha bakwai zuwa sha takwas da haihuwan shi ina fata an gane a lokacin rasuwan shi ne annabi ya je wajen mai shayarwan annabi ya karɓi Ibrahim ɗin sai ya rungume shi ya sumbace shi an fahimta ko wa shammahu sannan ya yi wato sa shi a jikin shi ya rungume shi summa da halna alaihi da zalik bayan wannan lokacin sai annabi ya sake dawowa wato tun lokacin annabi Ibrahim din yana gidan kina, ana shayar da shi annabi yana kawo ziyara to sai ya fara rashin lafiya an fahimta ko shine sai annabi ya zo ya karbe shi ya rungume shi yayin wato sumbance shi irin da yadda uba ke yi wa ɗan shi din nan ana ce ce sun ba da kalna alaihi ba da zalik bayan wannan lokacin sai muka ƙara komawa muka ƙara shiga gidan wannan abu saitin ɗin. wa ibrahimu ya judu bi nafsihi a lokacin ciwo ya yi tsanani wannan ɗan ibrahim yana matuƙar jin jiki na rashin lafiyar da yake yi faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tazrifan ana sai ce sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kwararar da hawaye wato annabi ya ji tausayin yaran a irin halin da yake ciki idan yara ƙanana suna yin rashin lafiya suna zama wa abin tausayi kwarai da gaske ina fata fahimta dan kaga na tsaye dai yaro ne karami ba zai iya faɗin ina ne exactly inda yake mai ciwo ba gashi kuma kai kana ganin yana jin jiki amma kuma ba yadda za a yi sai dai a ci gaba da dai a kintace a ce to ko dai kaza ne a bashi kaza a rasa abinda da ma za a mai babba ma ba lafiya yaya ballanta na yaro karami da haka da annabi ya ga irin halin da yake ciki yana matuƙar jin jiki sai annabi ya tausaya mishi har hawaye rinka zuba a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala lahu Abdurrahman ibn Auf sahabi Abdurrahman dan Auf tare da shi aka je ziyarar Ibrahim din a lokacin to sai Abdulrahman ya ga ha ah, manzon Allah kuma kana zubda hawaye bayan kai ka koya mana karatu cewa mu rinka yin haƙuri mu daina kukan aka yi mana rasuwa tun dan ma bai rasu ba aka fara zubar da hawaye to yaya bayanin karatun da kai mana kenan ko kun fahimta jama'a sai Abdurrahman dan Auf yace wa anta ya rasulullah manzo Allah wannan irin abu kuma har da kai na'am a karkashin wannan malamai suka ce wannan yake nuna ashe babu laifi kenan idan ɗalibi ya ga malami ya yi wani abu da ya saba wa abin da malamin ya karantar da shi yana iya neman ƙarin bayani ba wai zai mishi a bisa fuska na rashin kunya da rashin ladabi irin na ɗaliban zamani ba ko yawwa wani wani ɗalibin yanzu inda malamin shi ne wannan sai ya je masallacin anguwansu shi ma ya ce malaman zamani sun zama 'yan bid'a suna magana ba ka aiki da karatunsu <laughs> kaga wannan rashin kunya ne irin na ɗaliban zamani to amma babu laifi malamai suka ce ka bijiran mai da wannan matsalar a matsayin kana neman ƙarin bayani yanzu kaga Abdurrahman dan Auf ya kan tambaye manzan Allah ina fata an gane daga nan kuma malamai suke cewa masu cewa wai ɗalibai su rinka zama a gaban malamai malaman su kan rishi halal hawa wai kaman me ake cewa feza gashin tattabara ko kaza idan iska ya kwashe shi yana gaddama duk inda iska ya yi da shi nan zai yi ko wai sai suka ce wai ka'ida ɗalibi ya zama haka ne a gaban malamin shi duk abin da malamin ya ce ya ce na'am a ina <laughs> wannan yan bid'a kenan ko kun fahimta jama'a babu laifi malam ya ce abu kaza ba kyau yau kuma sai aka ga malam kaman ya aikata kada a ce ya aikata kai tsaye ko kaman ya aikata sai a ce a maka lawo abu kaza hukuncin nan da kuka ce ya dai to kaga inda ƙarin bayani sai yayi in kuma ba wani abu mantuwa yayi ko kuskure shi ma sai ya ji tsoron Allah sai ce gaskiya ne Abun ne dai da kuka san ba kyan nan na aikata da haka ni ma na tuba ba shi kenan ba an rufa wa juna asiri ina fatan jama'a an gane da haka da Abdurrahman dan Auf ya tambayi manzo Allah ya ce wa anta ya Rasulullah ya manzo Allah har da kai fa qala to bari ku ga amfanin tambayan yanzu akwai ƙarin ilimi ne da Abdurrahman bai sani ba kaga da bai tambaya ba zai ji wannan fatawan ba zai ji ba yanzu bari ku ji fatawan da Annabi zai mishi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabna auf ya kai dan auf Abdurrahman kenan innaha rahmatun irin wannan kuka da mutum zai rinka zubar da hawaye na tausayi wannan rahama ne ba shine aka ce ba kyau ba ka ma ashe wannan ma jin kai ne ma alaman kana da ɗabi'a na tausayi kenan kuma Allah na jin kan masu jin kai innama yarhamullahu min ibadihi arruhama ruhama in baka da tausayi Allah ba zai tausaya maka ba kai ma idan kana tausayawa bayan Allah to kai ma zaka samu tausayi daga Allah ubangijin bayin to mun fahimta jama'a da haka annabi yace innaha rahma wannan irin hawaye da mutum zai yi sakamakon tausayi da ya cika zuciyan bawa to wannan na jin kai ne thumma atba'aha bi ukhra annabi na cikin mai bayani sai wani hawaye kuma ya ƙara gangarowa ko mun fahimta jama'a fa qala daga nan sai annabi ya ci gaba da bayani ce, innal ayna tadma lallai idanu suna zubda hawaye saboda tausayi na ainihin wato rabuwa da wani masoyi yarhamukallah wal qalba yahzun zuciya kuma yana cike da bakin ciki da damuwa dan duk wanda aka ce an yi mai rasuwa to sai dai in zai munafunci kanshi amma zuciyan shi yana cike da damuwa na wannan da ya rabu da shi tunanin cewa shi kenan fa ba za ka ƙara ganin shi ba sai ranar kiyama wannan kadai ya isa ya sa zuciyarka cikin damuwa kan kuma ta a cikin mukaddima muka ji ibnu taymiya ya bada wani labari kamar yadda ibnu qayyim ya ba ya yi kaito labarin ko wai an taba samun wani shehi shehin sufaye ne wai shi masanin Allah arifi dan shi ya mutu wai shi sai zo kofar gida sai ya hau kan da kai sai ta tsira dariya ya ta tsira dariya ah mutane sun ji labari dan shehi ya rasu an zo mashi ta'aziya sai aka gan shi a komar gida yana da dariya kaga me ya kamata a yi a nemo igiya <laughs> ko jama'a shehi hauka yawa shehi hauka kenan wai da aka ce shehi lafiya wai sai ce yana son ya nuna wa Allah shi ya yarda da abinda Allah ya mai shi ba zai nuna wa Allah ya damu ba dan Allah ya gane cewa shi yana yarda da abinda Allah ya mishi shine ibnu taymiya ce to kaga wannan yin basacce ne dan bai kai annabi yadda da abin da Allah ya yi ba annabi gashi an dauke ran ɗan shi annabi ya zub da hawaye kuma har sai da ya fada yace idanu na zubar da hawaye to yanzu shehin nan za a gwada imanin shi da na manzon Allah ko min kala zawa ne mutum da haka munafunci ne shehin yake yi aha ta aha kun ji ba? ba wani abu kawai kun gani ba? shi zai nuna wani karama ko ah, ba wai kan kawai ai shi ne kuna wani damuwa gaji wai murna ya kamata kun gani ko? kun ji Ibrahim taymiya ya bada labari shekara 700 da suka gabata amma kun ji ga irin su har yanzu ana yi yasa wallahi duk wani hanyar bata to malaman sunna Allah ya nuna musu shi sun hasko shi kuma sun gano shi alimahu man alimahu wa jahila wa ba dai ne bane wannan jama'a kada a wani rudu mutane kuma an ka zo ka faɗi wani wannan ka ce wai ka raina shehunnai baka san shehunne bane abinda suka sani ba a ƙarya ne suka sani na duk abinda suka sani bai kai abinda annabi ya sani ba sai da sai a annabi na tuntsara dariya ko amma annabi kun ji ya damu amma shi yana cewa ba wani ba wani abin damuwa bane abin ku farin ciki ne da annabi shi ya fara yin farin cikin ko annabi ya damu kuma har ya faɗa yace zuciya na cike da damuwa idanu na zub da hawaye amma dai ka'ida shine wala naqulu illa ma yurdi rabbuna kaji yadda ake saka hada abubuwa in ka tashi furta wani zance to kada ka furta komai sai abin da zai yarda da Allah ma'ana kada ka rinka sambatu to wannan ne ba kyau dan kana da control over bakinka amma ba ka da control over damuwan zuci da hawaye in ya gangaro da haka wanda ba ka da iko a kai sai Allah ya barka da shi ya halatta maka shi amma wanda za ka iya controlling sai Allah ya ce to karka faɗi komai sai abin da Allah ya yarda da shi kaga me Allah ya yarda da shi ka rinka yin tasbihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yarda da yin tasbihi amma mutum ya rinka zuwa yana cewa tabidan lallai duniyar nan an gama da ni a to kaga ba Allah zai san wannan ko kun gane ma? ko mutum ya rinka cewa ya shiga uku ya lalace ai shi kam yanzu ba zai ƙara yin wani arziki a duniya ba tun da wani ya mutu a wannan fata ne jama'a Allah ya kiyaye da haka annabi ya ce wala naqulu illa ma yurzi rabbuna ba za mu furta komai ba sai abin da zai yardar da ubangijin mu. wa inna to kun ji kuma annabi ya ce kuma tabbas lallai mu bi ya ibrahimu la mahzunun zancen gaskiya rabuwa da muka yi da kai ya kai ibrahim muna cikin damuwa da bakin ciki ka gani annabi bai cikin murna saboda ya rabu da ɗan shi mai suna ibrahim kuma yana ɗan yaro a lokacin annabi ya ce tabbas muna cikin bakin ciki wannan shine gaskiya ko mutum ya faɗa ko ba ya faɗa ba ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to a gaban hujja a cikin wannan hadisin shine inda muka ji da annabi ya je ya ɗauki yaron ya sumbance shi kuma ya rungume shi ina fata an gane ashe wannan yake nuna babu laifi in an yi wa wanda yake bakin mutuwa ko bayan mutuwa din kenan mahallin shahid kenan wannan hadisi ma ne yace akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari shi ya fitar da shi wa muslimun wal baihaqi haka al-imam muslim da imamul bayhaqi bi nahwihi kwatan wannan lafazin bayhaqi ya fitar ba yadda ka ji wannan ba wanzur ma sabaqa safhata jim mala yace ka duba bayanin da ya gabata a shafi na jimun can muqaddima da muka ishara kenan da ibnu taymiya ya bada wannan labarin alhamisu sai hadisi na biyar wanda shine na ƙarshe da malam zai kawo karkashin fasli yace ana abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi dan ja'far sahabi dan sahabi kenan Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi ja'far shi kuma shine ja'far dan abi talib wan ali ibn abi talib da kake ji ina fata an gane to yana da da da ya sa suna abdullahi to wannan dan shi yake bada wannan labarin yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amhala ala ja'farin talata an ya'tiyahum talatan an ya'tiyahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi Ja'far uban Abdullahi ya rasu dan annabi ya naɗa shi ne ɗaya daga cikin kwamandoji guda uku da annabi ya tura su gazwatu al-mu'ta jaishul umara kenan annabi tun da yake naɗa rundunar sojoji su je yaƙi bai taɓa haɗa kwamanda sama da ɗaya ga yaƙi ba amma tun kafin a je wannan yakin shi da kanshi manzo Allah ya ga akwai bukatar ya nada kwamandoji har uku cewa in wannan shine asalin kwamanda amma in an kashe shi to wane ne next kwamanda. shi ma Allah ya kaddare su ya samu shahada wane ya zama shine na kwamanda. da haka tun a gida aka san kwamandoji guda uku jama'a kuka yi wannan da kyau ko har Ja'far din a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada kwamandojin sai ya sanya zaidu ɗan harifa shine kafin shi sai jafar kawai sai nike ta ya manzo Allah a naɗa ni farko in ma za a kashe a fara kashe kaji sahabbai kenan wato su no going back ne su za a je fagen daga inda ana tsammani mafi rinjaye cewa za a iya kashe su sai aka ce to a fara ba wa na matsayin in an kashe sai kai sai ce ban yadda ba ni a fara ba ni an kashe ni sai shi ne mutum shi ya fi ku sanya yawwa kun fahimta ko annabi yace Ja'far kai hakuri da yadda na fara Allah ya kaddara haka ya zama shine alkhairi shikenan sai hakura tunda yanzu annabi ya bashi baki ko to kuma wani ikon Allah ba ma shi da aka fara nadawan ba da shi da Ja'far da na ukun su dukan su ko suka samu shahada yadda annabi ya hasashen haka ya kasance kai da aka tashi live coverage na yakin aka kawo ma manzon Allah yana tsaye akan mimbarin shi annabi na tsaye rinka ganin yadda ake fafatawa a filin yakin manzon Allah yana kallo yana ba habbai labari su kuma suna zaune a gaban shi annabi yana cewa to gayi nan fa an fa fara yaki can sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun kashe min kamanda na na farko jama'a ku ji Allah ya ji kanshi sabai duk suka ce Allah ya ji kanshi annabi ya ce amma ga na biyu nan shi ma ya karba ya fara nashi kwazan can sai annabi ya kara daka salati ya ce inna lillahi wa inna ilaihi shi ma an kashe mun shi annabi ya fashe da kuka ne bai ce ku je Allah ya gafarta mishi shi ma haka jama'a suna zaune su ne suna ta kallon manzon Allah wake maganar satellite da dish da waye manzon Allah shi live coverage ake nuna mishi jama'a kun fahimta ko can annabi ya ce to ga kwamanda na uku nan shi ma ya dauka. shi ma ya yi nashi ya yi nashi kokarin can annabi ya kara cewa inna lillahi wa inna an kashe mun komandoji na gaba ɗaya. jama'a ku ce Allah ya gafarta musu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelatar musu da shi can sai manzo Allah ya ce to ga wani sadauki nan ya nada kanshi a halin ba a ma san da labarin shi ba shi ba a nada shi ba amma ya nada kanshi saboda a lokacin kowa zai tsorata ko waɗanda ma annabi ya nada an kashe su sai aka fara kallo to wayewa sai wani zai ce gani na zama kwamanda manzo Allah ya ce ya nada kanshi ba tare da an yi an nada shi ba min gairi imratin shine wa Khalid ibn al-Walid sayfullahi al-maslud manzo Allah ya ce shi ko Khalid bai taba jagorancin wani yaki ba face sai ya ci nasara takobin Allah shararre kenan daga nan annabi ya mai wannan lakabin Shi ne duk inda ka ji khali sai harka ce mishi saifullah jama'a an fahimta ko to haka kuwa khali a hannun shi aka ci nasarar yaki daga wannan ba a ƙara kashe wani kwamanda ba ya san dabarbaru da ya tsara ya shirya sai da aka ci nasara a kan yaƙin nan ya dawo da sauran sojojin gida jama'a fahimta ko to shi shine jaishul umara gazwatu mota ba za mu ba da cikakken labarin ba yanzu sai an zo kan qadiyan za mu zo mu ji hadisin a can gaba insha Allah ina fata an fahimta to Allah muhalli shahid anan Ja'far na daga cikin waɗanda aka kashe to a lokacin da annabi ya sanar da su rasuwan sai mutanen gidan suka shiga cikin damuwa da tashin hankali da bakin ciki irin wanda ake yi in mutum ya yi mutum rasuwa ko kaga su ma ba farin ciki ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta akwai alaka na dangantaka tsakanin shi da gidansu Aliyu bin Abi Talib da haka kaman matan su Jafar din da ƴaƴan shi to kaman ƴaƴan shi ne da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san suna cikin tashin hankali da bakin ciki Annabi sai ya ki zuwa gidan a ranar da aka yi rasuwa ya bar su su dan samu relief na bakin cikin ko shagargari Annabi bai je ba ya tsara kyale su wan menene e, shekaran e, e, rana na uku annabi ya kara kwana uku annabi ya jira a jere bai je ba to sai bayan kwanaki uku shine sai annabi ya kawo musu ta'aziyya gida kwanan ne sai annabi ya ba su hakuri kun fahimta ko to shine wannan yaro abdullahi yake ruwaito mana yace annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo wajen iyalan Ja'far ba kwana uku bayan labarin mutuwar shi ya zo an yi a cihin da ya zo musu ba tun ma'atahun bayan kwana uku kawai kwatsan sai annabi ya zo gidan faƙala to da annabi ya zo yanzu bayan kwana uku ai raɗaɗin mutuwan yanzu ya yi depreciating ko abinda aka ce an yi jiya shekaran jiya ko ba ya kamata a ce ya ɗan ragu ba kamar ranar ba to da annabi ya zo yanzu sai annabi ya zo ya gaya musu cewa la tabku ala akhi ba'da al-yawm to kukan da kuke yi ya isa daga yanzu kada wanda ya ƙara yin kuka saboda rasuwar ɗan uwana ina fata an fahimta to daga nan ne shi ma za mu zo mu ji a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ka'ida akan cewa babu laifi idan aka yi rasuwa ana iya barin mata da yara su zauna zaman damuwa da raɗaɗin mutuwan har kwana uku suna bayyana damuwa da baƙin cikin rasuwan kamar ka ce zaman takaban kenan na rasuwa amma bayan kwana uku ba a sa a ƙara ganin wani a cikin wannan yanayin. duk wani mai kuka ma ya zan ya ƙara kukan a rana. saboda haka ba laifi kowa a ranar ya je ya shiri ya sa kaya ya fesa turare alaman ya fita ta kaba ko kun fahimta jama'a amma fa ba kai gan sai mai namiji ba a ji a gan zo ga ta yi yi a ce ya ce annabi ya ce kwana uku a'a a ba kai kuma yara dai da mata waɗanda suke da karayar zuci ina fata an gani. Allah ya sa mu dace daga yana sai malam ya yi dige ya ce alhadis ishara akan shi ma bai kawo hadisin ba tukuna ya dan yi mana ishara ne rawahu abu daud malam ce abu daud shi ya roki hadisin wan nasa'i haka imamu nasa'i wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin kuma ingantacce ne to me yasa malam ya kawo hadisin a karkashin wannan yana magana akan abubuwan da suka halarta ga waɗanda suke halarci a lokacin mutuwa ko shine yana ishara kan cewa babu laifi a bar waɗanda aka yi wa mutuwa ya aini wato nuna damuwa da bakin ciki na kwanaki har uku shine abin da annabi ya nuna ana sallallahu alaihi wasallam na'am amhala jinkiri kenan annabi yayi jinkirin zuwa bai je ba ranan bai je ba shagargari bai je a shekaran shagargarin ba ko ka menene ake cewa ne rana na uku dai ko annabi bai je ba shine amhala yayi jinkiri um wa akhrajahu ahmad bi atamma minhu al-imam ahmad ya fitar da hadisin da lafazi mafi cika fiye da wannan da kaji yanzu dinnan wa sayati lafzuhu fi ta'ziya halitta amma ka bari can gaba za mu kawo lafazin cikakke insha Allah in maka zo babu da zai bayani tsarin da musulunci ya kawo wajen ta'aziyya insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya yarda jama'a mun ji wannan kenan ko to sai gaba na biyar mana yake ma yajibu ala aqaribil mayyit abubuwan da suke wajibi ga makusantan mamaci wato 'yan uwa da suke da kusanci da wannan mamaci menene yake wajibi su aikata bayan wannan dan wannan nasu ya rasu al tafi a ashar fakara na goma sha tara wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabar wafatihi amran yayin da labarin mutuwan wannan dan uwan nasu ya ishe su to abubuwan da yake wajibi akan su guda biyu ne kuma fahimta ko kaga irin waɗannan karatu shi ya kamata a ce waɗanda suke karɓar ta'aziyyar mai martaba sun ji su kenan saboda waɗannan abubuwan wajibi ne su aikata shi su da suke wato na kusa da shi al'awwalu abu na farko a sabru war bil qadar dole ne su haƙuri da rashin da suka yi saboda ba la mahala ba abinda wani zai iya yi duk yadda kake son ka yi nuna gadon haƙuri za ka iya dawowa da shi ba shi haƙurin ya zama dole sannan arriba bil qadar su yadda da abin da Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara cewa lokaci kaza wani zai rasu to ba wani wayo ba wani hanya da za a bi a doje ma abun ba zai yi ba to a yadda Allah ya ɗauke shi a sadda ya so to mu yi haƙuri akan wannan jarabta da Allah ya ɗora mana musiba ce sai a yi haƙuri akan shi jama'a fahimta ko me dalilin da ya sa mala ce dole ne ki waɗannan abubuwan sai ce saboda fadan Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wala wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' hakika za mu rinka jarabtan ku muna jaraba ku da wasu ɗan ababe kaji Allah sai sai karanta abin da Allah zai rinka jarabtan da shi dan duk abin Allah ya jarabce ka da shi ɗan ƙarami bi shay'in ɗan wani abu ashe ta ya kamata kai kuma ka iya yin hakurin juriya na wannan ɗan abu min alhaw daga cikin waɗannan ɗan ababen to akwai al'amarin tsoro da za mu rinka yi wato jarabtar da su. da za mu rinka jarabtar ku da shi zama kun ga irin karatuttukan nan ana bukatar sa a irin wannan zamani da muka samu kanmu zama halin tsoro da muka samu kanmu kowa yana ɗarɗar yadda ake tasa tafacen al'ummar nan ba wanda yake da garanti ya ce aini ni ba hunje ka ba wane da ana tunanin wasu nau'in mutane ne masu kuɗi mawadata masu siyasa masu mulki to yin sai zan har talakawa kwashe su ake masu neman me za su kai bakinsu sai kuma zuwa a ɗauke musu sai kuma su kama kuma shiga tararrabin ya za a ya samu kuɗi a yi kaza a yi kaza halin da muka shiga ke kun ji jama'a ko ya ƙi tafiya kun ji ko yau din nan ko wanda muke tare da shi a nan shi ma sai jiya ne ko shekarun jiya aka sako jiya ne ko kun gani to irin waɗannan abubuwan jama'a da muka shiga halin tsoro to mu ɗauka cewa Allah ne yake jarabta mu don haka kada mu kuskura mu rasa imanin sakamakon haka dan asara mafi girma da mutum zai yi shine asarar imanin shi yanzu wasu na nan suna cewa to gaskiya fa a tashi tsaye a shiga malamai wai a shiga boka bokaye kenan fa to su wannan cinye maka imani za su ba ga a ɗauke rayuwanka kana da imani ba asara biyu asara biyu ba duniya ba lahira ubangiji Allah ka tsare mana imani da haka irin wannan hali mu gane cewa jarabta ne Allah ya kawo kuma wannan bima kasabat aidina sakamakon wallahi abinda muke aikatawa ne dan Allah haka ya ce, ba abin da zai same mu na musiba fa bima kasabat ku. sakamakon ayyukan ku ne da haka in mun gyara Allah ya gyara mana in kuma muka ci gaba da tabarbarewa to kaɗan ma muke gani Allah ka tsare mu sai Allah ya ce waljo sannan Allah zai rinka jarabtan ku da yunwa sarki ya tabbata ga Allah malam ta <laughs> ga karatu shi yana ta zuwa daidai gaba ko kowa na cikin yunwa yanzu jama'a ƙarya ne in kace kowa kowa na cikin yunwa wasu nau'ukan abinci yanzu ya fara ya fara fin ƙarfin wasu nau'in jama'a akwai abincin da kai yanzu dole ka haƙura da cin shi a gidanka kana ji kana gani da za kuma Allah kana ji kana gani dole ka haƙura sai dai a ta dabar rau a ta karama karami Allah zai sa a gama lafiya to shine alju ana cikin yunwa jama'a mun fahimci da kyau ko shi ma jarabta ne wallahi daga Allah shi yasa mu gane cewa lallai fa ayyukan mu da muke aikatawa munana ne suka kai wannan level din to da muna da tunani ko ko wannan mu sai mu fara tunanin bari mu daina barnan da muke yi ko da ko dan Allah ya sauya mana halin da muke shi amma gaba ɗayan mu sai muke gafantuwa daga kan barnan da muke yi sai muke kallon wasu ne suka jawo mana wannan kowa da an yi magana sai ce mu dai gwamnatin nan wallahi ba ta yi mana ba to da gwamnatin ba ta yi maka ba kai kai wa kanka abin da shi yake yi na barna ba bai daina ba sai ma abin da ya kawo to me kuke tunani jama'a so mu muke saka kan a cikin halin da muke ganin kan a ciki Allah ya kiyaye da haka mu gyara Allah ya gyara mana kun ji na biyu sannan na uku Allah ya ce wa naqsin min al amwali wal anfusi was samara sannan Allah zai rinka jarabtar mu da ɗan wato na ƙasa da za mu rinka samu cikin dukiyoyinmu ƙarfi ya tabbata ga Allah a cikin kwanakin da ake ciki duk duniya an shiga cikin na ƙasar dukiya kowa in one way or the other ya shafe ka in kana ganin ai kai ba ka da matsala kana karɓar albashi ne na gwamnati an kai wani mataki da aka ce gwamnatin ma rinka cire wasu kuɗaɗe a cikin albashin mutane kaga albashin ka yana ƙasa in ka ce to ai mu ba a cire mana ba an biyo maka ta hanyar VAT an ce VAT ya ƙara da wasu percentage ya na ƙasa aha da da da da kun gani da tax da ake ta dorawa kun gani shine next min amwal abinda da kake samu dama fa bai wadace ka ba kokari da kake ka dan yi maneji kai kaza kai kaza sai aka ce to akwai wani wani ka'idoji na ƙarya da an ƙara zabta kudin ƙarya ne ba kudin ne ba ba kudin ne shine gaskiyar magana Allah ne ya naka shi Ta ke ta wannan dabarbaru wani gwamnati ya ce kashi ashirin da biyar na albashi za a ba da taimakon corona ya <laughs> ba dan da wasu ma'aikatu har yanzu ba a biya su ba to nan fa ana magana waɗanda suke karkashin gwamnati kenan da suke da ma ko cewa za a samu to in ka dawo ƙasa ƙasa ka suma 'yan kasuwa da masu aikin hannu da masu aiki a kamfanonin masu zaman kansu to su kuma sai dai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk nau'in irin kasuwancin da kake yi sai da aka samu matsala sai da ya dropping ka shiga cikin kasuwanni ka gani akwai lokacin da aka kulla ma sana'o'i gaba daya aka ce ba abin da za a yi aka wasu kwana da kwanaki aha na'am kun ji ko wani kamfani a kano wanda suke abun tsarin yaran nan kun ji a cikin wannan halin da aka shiga wallahi haka za ka je ka ga waɗanda suke da waɗannan kamfanonin kawai wasu cinke-cinke ake yi na cewa gaskiya ba zai yi ko mu ci gaba da aiki da ma'aikatan nan ma'aikatan nan ba da haka za a sallami wasu wasu na an sallame su wasu sama da watanni biyar kenan kawai Allah ne dai kawai yake tafiyar musu da rayuwarsu makarantun gwamnati masu zaman kansu private makarantun islamiyu ma kan maka kawo su su kan dama a cikin suke tuntuni sai aka kara a kansu Allah jama'a shi ne halin da aka shiga to Allah ne kawo mana wannan iftila'i saboda abin da muke aikata zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat na. barna bayyana a birane da ƙauyaku shine ma'anar fil barri wal bahr a birane barna yawa in ka shiga kauye kuma barna yawa duk ba ma gani shine magana duk ba ma gani kokari wato kamar yadda ake cewa laifi tudu ne kowa taka na shi yake sai hango na wani so gara mu gaya wa kanmu gaskiyar zance eh haka ne to ya za a yi ai rashin faɗan gaskiyar ma shi ma barna ne ne zaman kanshi ya rage an faɗa wanda ya yadda da wanda bai yadda ba shi ya sani ya rage wa kanshi Allah ya rage wa kanshi mu gyara dai Allah ya gyara mana yawa amma dai wannan bulala ba wanda bai tade ba ina fata mu yinka kuma har yanzu ana ci sai dai Allah ya kawo mana dauki eh ba za a gaji ba haka za a yi kai ba wayar da kan al'umma wallahi in mai yiwa iya mu dinnan da muke ganin mu mun kawo dinnan ba ko da za mu koma mu nuna wa Allah da gaske mun tuba Allah ya kawo mana sauki Allah na iya yafe wa duniya sakamakon mu so kan mu damu da yawa kan mu damu kai ka duba kai karan kanka ka kawai fara da kanka insha Allah za a samu wannan sauyin yanayi da ake ciki na kunci da kuma kuntata Allah madaukakin sarki ka yaye mana da haka Allah madaukakin sarki ce wal anfu. haka bayan dukiya da za a rinka nakasawa za a ci gaba da nakasa rayuwanku shi ma ku duba shi ma yanzu kun ji wani an zo za a sace shi ne a ce a kawo kuɗi ya ƙi yadda ta aka kashe shi to mallam mai mutu bi saiki mata da gairi in baka mutu da biyu a nan ba za a kai ka asibiti ka mutu a can duk dai mutuwa ne ko tanawwa'atil akbar sabubban mutuwan ne suke daban-daban amma dai wal mautu ne. kowa zai mutu kuma inna rabbaka labil fa da haka wanda yake da hannu akan kisan wane da wane da wane shi ma zai zo kan shi watan wataran da haka in kana da daman ka toshe barna ka toshewa wallahi za ka ga munan sakamakon rashin yin haka kakka ga cewa kana da wani madafun iko kana da wani matsayi kana da wani sarauta kana da wani kaza kaga cewa za ka musguna wa al'umma a irin wannan yanayi da ake ciki waɗanda suke da alhakin su kiyaye wa mutane rayukansu da dukiyoyinsu yanzu ka kai musu kuka su kansu sai su ƙara guduwa haka ne ko ba ka bane in ana irin waɗannan abubuwa ba ana tunanin a je a samu jami'an tsaro bane to da ka je sai a kawo maka wasu excuses wanda bai kamata ma a ce an kawo su ba ko dai a ce ai kayan aikin mu mun ji karan nasu bai kai irin nasa ba kai dan haka ba za su je ba kun ji ko wai wani ma ba su da tocila wai ba su da fitilla da shi yasa ba za su je ba ko motar su ba mai ko kaza ko kaza haba jama'a wallahi irin waɗannan hali da muke ciki abun wato duka mu mu gane cewa lallai faɓar nan da muke yi ne yawa Allah ka gafarta mana Ya haka wa samara kun ji fa abubuwan fa kamar yadda muke faɗi wannan practical karatu ne wanda yanzu ya kamata kowa ya fahimci karatun in da ana yi kana ganin wasu mutanen wani zamani ne duku ba to yanzu a kanku ne ka dai duk abin da muka ambata cikin waɗannan ayoyin kowa na ganin reality din shi akan yanzu ko to ga na hudu sai Allah ya bayan na kasar arziki da tattalin shi da Allah yake jarabtar mu da shi da na kasar rayuka sai kuma na kasar wato tsirrai ku duba wannan shi ma jama'a kowannen mu ne mu yanzu mun shaida rate na noma da aka yi bana ya yi ƙasa ya yi ƙasa kuma kowa ya duba ko a karan kanka ko wanda yake kusa da kai ka san kila wani wanda ya yi noma bara amma bana bai yi ba kana ganin wancan da bai yi ba karuwa zai yi ko raguwa inda kuma wanda aka ɗan yin ma ana ta kuka yanzu ruwa ya ta kwashe su ya ta kaza ya ta kaza kuma har yanzu ba mu dawo cikin hayakin mu gane cewa lalle akwai matsala ba eh yawa da za a ce takin da za a sa da kana ji kana gani kawai zai mutu kware da gaske masu ɗan ƙarfin da za su iya zuwa su siya takin su kuma sun siya sun je sun yi sai su wayi gari wasu sun koro dabbobi sun zo sun cinye gonar sun tafi wallahi jama'a wallahi abin da ke faruwa kenan shi yasa wannan hali da kuka ga muke a ciki in ba mun yi marmaza mun farka daga baccin da muke ba sai ɗan kwanaki nan gaba masu zuwa ma za mu gane haɗarin da muka fada har yanzu ma ba a fara filin ne ake ciki ba ba sai dai Allah ya kawo mana ɗauki na gaggawa Allah ya kawo mana sauki to kun ji naqsin min samara za mu rinka samun naƙasa na yin wato kayan tsirrai da shuka da 'ya'yan itace to a irin wannan hali in aka shiga irin waɗannan bala'o'i da musibu wane ne waɗanda za a yi wa albishir sai Allah ya ce wa bashir sabiri duk wanda irin waɗannan jarabawoyin suka same shi in ya yi haƙuri to shi kawai za ku yi albishir to mu tambaye kawo nan muna daga cikin masu haƙuri ni na yi haƙurin halin da na samu kaina kai ma ka yi haƙuri inda za a gane ka yi haƙuri shine a cikin hakan baka je ka dirme a cikin cin haramun ba haka ce to ai tun da dai ba dai hanya dai kawai bari duk inda zai samu a'a ka yi haƙuri ka ci gaba da neman halal ɗinka baka je ka nemi hanyar cuta da zalunci ko a cin hanki ko ƙarya a duk ka haƙura abinda ka samu kai amfani da shi wanda baka samu maka mai da lamarin ka ga Allah to in kana daga cikin su Allah ya ce a yi maka albishir wa bashir sabirin su wane ne su da Allah ta allazina idan afabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta same su abinda suke buɗe baki su faɗi shine daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma da haka mu yawaita faɗin wannan zikirin jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan duk waɗannan musibu kun ji muna cikinsu ne yanzu dumu dumu kuma Allah ya ce alwa'ayi albishir ga masu faɗin wannan lafazin da haka mu ka faɗi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce irin waɗannan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lallai irin waɗannan su ne za su samu wato albarka daga Allah ta musamman da Allah zai yi musu na biya musu bukatunsu wa rahma da kuma jin ƙai. wa ula'ika humul muhtadun sannan Allah maɗaukacin sarki ya sanya irin waɗansu ne kaɗai suke shiryayi a lokacin da kowa ya ƙara ɓata a cikin musiba kai kuma sai ka zama shiryayye ka san me ya kamata kai Allah ka sanya mu daga cikin su wannan aya yana nan cikin suratul baqara to kaga wannan yake ƙara tabbatar da magana da malam ya kawo cewa lallai duk wanda musiba ya same shi wajibi ne ya yi haƙuri ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah za mu saurara akan wannan gaba insha Allah sai in Allah kai mu darasi na gaba sai mu zo kuma mu ji hujja da malam zai yi mana da wani hadisi shi ma da yake kara tabbatar da a yi haƙuri a mai da al'amari ga Allah ga duk wanda musiba ya same shi musamman musiba ta rasa ainihin wato ɗan uwa na kusa na jini Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. jama'a musulmi na'am ok eh, tsohon sojan nan ko ke eh, jakka wallahi rannan mun yi waya da shi na ce ba na ganin shi Allah gaskiya ne to jama'a gaskiya ko wani ɗan uwa nan da muke sallah tare da shi eh mai jikin nan mai mashin din nan eh, tsohon soja ne yana fama da ƙafa, kwarai da gaske to lallai jama'a ta shi addu'a muna roƙo Allah ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa wannan ciwo yana da himma yana da ai tsohon soja ne alluran bai gama sakin shi ba <laughs> eh yawa ga su <laughs> Allah ya ba shi lafiya <laughs> Allah ya ba shi lafiya na'am na'am inda aka binne shi to gaskiya ba shi a cikin sunna wallahi ba shi a cikin sunna haka yi ma za mu zo mu ji shi a cikin wannan karatun littafin nan cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi ba kyau shi yasa malamai suke magana akan duk wani abu da ka san ana yi na al'adan ku ko mutanen da suke kewaye da kai ka san suna yi kuma ba kyau to kai marmaza ka ce kai in ka mutu kada ya maka to a haka ne sai Allah ya tabbatar da kai kai da matsala a hana abubuwa wasu yawa kaji ko kan gani ko magan kun gani don Allah ba daidai ba ne ba daidai ba ne wawa ba. eh cewa gashi Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to ne ya kamata dai mu yawaita yin addu'a kuma shi yasa ya kamata mutum ya rinka a kusantar mutanen da ya san ba za su ainihin wato rinka yin wannan shiri kan ba a kai za su yi rinka yi a kan kanka a ba ba daidai ba ne ai ba ba abu ne da za a yi ta ɗaga murya ana yin shi kuma a matsayin celebration ba Allah ta sarki ya kiyaye Allah ya gafarta mu waɗanda suka riga mu a marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke yawo da namu cututtukan Allah ka yaye mana baki daya ka gafarta mana mu wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah